أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدوقة mabuwayi mai مدوقك يا قدر mana ganin ون اللوكتي ya ara mana rayuwa da kuma lafiya har muka tsinci kanmu a cikin wannan wata mai alfarma yau muna ɗaya da watan ramadan kuma rana asabar hijira uku, kuma yau biyu ga watan hudu miladiya biyu. a wannan masallaci mafi sagidina mu'awiyya tabni abi sufiyana radiyallahu ta'ala anhu da ke nan tsallaken gonar ganye domin fara tasiri na alkur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki godiya wacce ba ta da iyaka da ya sa za a fara tafsiri a bana a wannan masallaci sabu namu wanda an so a fara tun bara amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara bana za a fara haka al'amuran ubangiji suke gudana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu masallacin albarka ya sanya mu masu kula da shi albarka ya sanya mu makwabtansa albarka ya sanya mu masallatansa albarka waɗanda suka gina masallacin suka ba da gudunmuwa Allah maɗaukacin sarki ya gina musu gidaje a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi tafsirin alƙur'ani a watan ramadan wata al'ada ce kyakkyawa da malamanmu suka sunanta mana yi alƙur'ani watan ramadan watan sani Allah maɗaukacin sarki ya saukar da watan ya saukar da alƙur'ani a watan ramadan to shi yasa malamai suke ce mashi shahul qur'an watan alƙur'ani magabata sun kasance idan ramadanu ya zo sukan shagalta da karatun alkur'ani su aje komai bayan azumi ba abin da suke kuma wanda ya wuce a karatun alkur'ani magabatanmu kuma daga baya sai suka fahimci a goye zallar karatun su magabata buƙatar su da fassara alkur'ani ba ta kai buƙatar da muke da ita ba kasancewan mafi yawancinsu larabawa ne 'yan gado suna fahimtar abin da alkur'ani yake faɗa musu kai tsaye ba su bukatar sai an musu bayani ko an musu sharhi ko an musu fassara amma da zamani ne zamani mu sai suka fahimci cewa lallai akwai buƙatar mutane su san ma'anonin alkur'anin nan ba kawai su karanta ba amma ba su san abin da alkur'ani yake faɗa musu ba wanda Allah bai so da alkur'ani kawai don wannan ba don a karanta shi alƙur'ani saƙo ne daga Allah maɗaukakin sarki saƙo kuma ya wajaba wanda aka aiko mawa ya fahimce shi to shi yasa sai ya zama sun samar da wannan kyakkyawar al'ada ta tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata watan alƙur'ani watan ramadan watan aji to shi yasa mu ma muke bin bayan waɗannan malamai namu muke tafiya akan hanyar su Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya kai rahama a cikin kabarinsu wasunsu sun aiwatar a aikace ta hanyar rubuta shi wasunsu kuma sun ɗauki alƙur'anin suna karantawa amma ba su rubuta ba to dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa da mu da su alƙur'ani ya cece mu da izinin Allah za mu faro tafsirin alƙur'ani daga farko ne in an ce farkon alkur'ani ana nufin suratul fatiha amma kasancewar yau rana ce ta farko kuma da yawa ba su san za a fara tafsirin a nan ba to za mu yi amfani da wannan damar kamar yadda take al'adar mu ce a dukkan kowane abu za mu karantar mukan masa shimfiɗa sau da ka za mu fara da shimfiɗa a game da tafsirin alkur'ani mai girma yan uwa ana yin tasirin alkur'ani ne saboda wasu manufofi idan ba a fahimci waɗannan manufofin ba to tabbas tafsirin da ake zai zama ya samu matsala ba za a fahimci abin da ake yi ba dole mu zama mun san manufofin tafsirin alkur'ani mun san me ake nufi da alkur'anin mun san ladubban da ya kamata a ce mu da muke halartar karatun tafsirin alkur'ani ba zama mun ladabtu da su waɗannan wasu daga cikin shimfiɗu da muke son mu yi kenan kafin kai tsaye mu shiga cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma farawa da suratu fatiha kitab abu na farko manufofin tafsirin alkur'ani ne yasa ake fassara mu mutane alkur'ani musamman kuma a watan ramadan ana yin waɗannan manufofin ne yan uwa saboda ana yin wannan tafsirin ne saboda wasu manufofi abinda ake ce ma manufa abinda ake son a kai zuwa gare shi in an ce me ce ce manufarka a game da kaza ana son me kake son ka cimmawa idan ka aikata abu kaza to wani sakamako kake son ka samu ina kake son ka kai ya zama shine karshen ka to shine ake ce masa manufa ana cewa maqasid ana cewa ghayat ana cewa ahdaf ana cewa aghraf duka waɗannan ana fassara su da ma'anar manufofi abinda ake son a kai gare shi a wajen aikata wani aiki da ake aikatawa abu na farko yan uwa idan aka yi tafsirin alkur'ani ribar da ake son a ci ta tafsirin tafsihul mu'taqadat gyara aqidu gyara alaka da Allah المتعلقة بالإيمان بالله تعالى أكيدوا أن سكي دا علاقة دا إيماني دا الله إيماني دا الله سبحانه وتعالى أما أين ubangiji mahalicci, mai azurtawa mai rayawa mai kashewa mai badawa mai hanawa mai ƙaddara komai mai iko akan kowa Yarda da wannan wajibi ne imani da Allah a matsayin samanne cewa ubangiji samanne ne yana nan kafin kowa kuma zai zama bayan kowa ya zan bashi shi Allah subhanahu wa ta'ala zai warzu imani da wannan ana fassara ma mutane alkur'ani dan wannan sannan imani da kasancewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ka a haɗa shi da kowa a cikin bautarsa sannan imani da sunayensa kyawawa da kuma sufofinsa maɗaukaka yin imani da wannan shi yasa ake fassara ma mutane alkur'ani domin alƙur'ani mafi yawancinsa ya kunshi waɗannan bayanan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekaru goma sha uku a makka babu abin da yake sai tabbatar da waɗannan abubuwa kafin a koma madina a fara magana kan zalla a fara magana kan azumi a fara magana kan zakka a fara magana kan sauran hukunce-hukuncen shari'ar musulunci abin da aka ɗau lokaci ana yi kenan shekara goma sha uku hakanan imani da mala'ikun Allah hakanan imani da manzannin Allah hakanan imani da littafan Allah hakanan imani da ranar lahira mai da kaddara ta alkhairi ko ta sharri mai daɗi ko mara daɗi wannan ana fassara ma mutane alkur'ani don su san wannan don ne domin kasancewar imani da Allah da sauran rukunan imani a matsayin abin da shine tikiti na shiga aljanna shine fa abin da ake ba mutum dama ya shiga aljanna sanadiyyarsa idan babu wannan to ba mutum ba shiga aljanna har abada shi sa a aƙidar ahlus sunnawar wal jama'a mutum yana shiga aljanna ne idan ya kasance yana da imani ana hana mutum ya shiga aljanna ne idan ya kasance ba shi da imani shi yasa ko da imanin mutum gwaggwadon ƙwayar zarra ne to da izinin Allah zai shiga aljanna ko da ya fara shiga cikin wuta a matsayin a masa ladabi a masa ukuba sakamakon abin da ya rika aikatawa na zunubai daga nan Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa mai da shi gidan aljanna sakamakon imani da Allah maɗaukakin sarki da yi wannan ana fassara ma mutane alkur'ani da shi abu na biyu takribu ma'ani kalamin ta'ala a kusanto ma mutane ma'anonin maganar Allah maɗaukakin sarki hatta ya samu muradahu har su fahimci nufin Allah min irsali rusulihi alaihi musallatu wassala me yasa Allah ya aiko manzanninsa saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ba manzanninsa dunkule yake a cikin alƙur'ani shi yasa ake fassara ma mutane alƙur'ani domin su san waɗannan saƙonnin su imani da su domin su kubuta liya'malu bi muqtada tilkal risala domin su aiki da abin da wannan saƙon yake hukunta. wannan manufa ta biyu kenan da take sa a fassara mu mutane Alƙur'ani, su san me Alƙur'ani ya kunta na saƙon Allah madaukakin sarki an sha buga mana wannan misalin Alƙur'ani saƙo ne daga Allah kamar kai ne misali wani da kake girmama shi babba kake ganin darajarsa ya aiko maka da saƙo na wasiƙa da aka kawo maka wasiƙan nan kana buɗewa sai ka ga ashe an rubuta da yaren da baka san sa ba baka fahimci wannan yare ba na tabbatar da abin da zaka fara rugawa ka je ka yi shine ka binciko wanda zai fassara maka yi maka bayanin me wannan saƙon ya kunsa domin wani babban mutum ne ya aiko maka da wannan saƙo wanda kake ganin kimarsa to wannan ba babban mutum ba ubangijin babban mutum shi ne ya aiko maka da wannan saƙon. ya kamata a matsayin mutum na mai imani ya ci bai san wannan saƙon ba bai san abin da saƙon nan ya kunsa ba bai kamata ga mutumin da ya kasance mai hankali ya haka mai hankali zai ruga ya je nemi wanda zai fassara masa wannan sakon na ubangijinsa mahalicinsa wanda komai nasa yana hannun shi abu na uku daga cikin manufofin da suke sa a fassara ma mutane alkur'ani islahul akhlaq gyaran ɗabi'u kasancewar ɗabi'u sune sinadarai da gishiri na zaman duniya duniyan nan tana da daɗa ne idan ya kasance mazauna cikinta sun kasance masu kyakkyawan hali suna kyautata ma junansu suna tausaya ma junansu sun damu da junansu sun san halin da junansu ke ciki bitartihi ma hasuna minha ta hanyar a ƙarfafi a tabbatar da ɗabi'un da suka kasance masu kyau ga mutane alƙur'ani ya yi bayani akan kyawawan ɗabi'un alƙur'ani ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam akan kyawawan ɗabi'u ya jawo hankali akan a zama masu kyawawan ɗabi'u to ana fassara ma mutane alƙur'ani mai tsarki domin ɗabi'unsu su kyautatu sannan wata hadiri amma qabuha ha sannan a faɗakar da mutane a musu gargaɗi a game da munanan ɗabi'u waɗanda suka zama ba su da kyau domin su guje su wannan ana yin fassara alƙur'ani don wannan abu na hudu yan uwa tasfiyatul ibadati mimma shabaha min al-bid'ah ana ma mutane tafsirin alqur'ani domin a wanke musu abinda ya gurbata musu ibadunsu na bid'o'i da ababen da aka shigar wanda ba su da asali a cikin addini ma'a tarbiyatin nasi ala tilkal musaffati tare da tarbiyyar mutane akan wannan ibadar da aka tsaftace ta aka ce ita ce ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai a ɗora mutane a kai bayan an wanke musu waɗanda ba su tabbata ba to wanda suka tabbatan sai a ba su su a ce ga da su za ku bauta ma Allah maɗaukacin sarki domin sharaɗin bautar Allah maɗaukacin sarki a bauta masa da abin da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi idan aka bauta ma Allah ba da abin da Allah ya aiko manzansa da shi ba to Allah baya buƙatar wannan ibada abu na biyar ta'dilul ibadi li rabbihim a bautar da bayi ga ubangijinsu ka ayyade wani ya bautar da su a mai da bayi zuwa ga ubangijinsu su ji a ransu babu wanda ya cancanta su bauta mawa in ba shi ba allazi yastahiqu al-ibadata duna ghayrihi wanda shine ya cancanta su bauta masa banda waninsa wannan manufa kenan ta biyar daga cikin manufofin da suke sa a fassara alkur'ani mai girma manufa ta shida tambihun nasi ala al bima fihi masalihuhum ad-dunyawiyya a faɗakar da mutane a game da abin da zai zama akwai gyaran rayuwarsu ta duniya domin ne li'anna al-islam dinun wa duniya domin addinin musulunci ya zo yayi bayani ne akan addinin shi kansa sannan kuma ya za a yi mutane su samu rayuwa mai kyau a duniya ba manufar musulunci ba ce mutane su riƙa rayuwa ta kunci rayuwa ta mayata rayuwa ta yunwa da talauci da ƙazanta ba manufar musulunci ba ce manufar musulunci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة a وقنا عذاب النار أحد دي دنيا متانة تيتو kyau الله رفت تيتو من فاتا shida. ta bakwai tambihun nasi ala tasihi mu'amalatihim fi ma bainahum faɗakar da mutane akan gyara mu'amalolinsu a tsakaninsu abin da ya shafi cinikayyarsu abin da ya shafi makwamtakansu abin da ya shafi zamantakewarsu ta aure abin da ya shafi mu'amala tsakanin 'ya'ya da iyaye iyaye da 'ya'ya ma'aurata makwabta kasuwanci dillanci cin bashi da sauran duk waɗannan mu'amalolin ƙur'ani ya ba su muhimmanci wani abin da zai ba mutum mamaki a game da musuluncinmu mu da tafi kowace tsawo a cin alƙur'ani aya ciniki ce da bashi ita ce ayar da tafi kowace aya a cin alƙur'ani tsawo domin a nuna ashe akwai mahimmanci na gyara mu'amaloli musulmai su gyara mu'amalolinsu a tsakaninsu har ya shahara karin magana mai kyau malamanmu suna faɗa suna cewa addinul mu'amalatu addini mu'amala addini mu'amala har ya zama magabatanmu suna faɗa suna cewa karka kula da sallar mutum ya take karka kula da azuminsa a aka kula da ya, mu'amalarsa take da mutane idan mu'amalarsa tana da kyau yana da rukun amana yana da gaskiya to shi ce ya sha sannan kuma wa fi ma bainahum wa bain ghayrihim min alladhina laysu ala dinihim sannan ya za su yi mu'amala da waɗanda ba sa kan addininsu duk musulunci ya bayani ya ake mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba abinda malaman mu suke ce fiqhu siyar fiqhu siyar international relations fita daga daular musulunci ya ake mu'amala tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba mu'amala ta gwamnati da gwamnati wannan gwamnatin musulunci ce waccan gwamnatin kuma ba ta musulunci ba ce wannan ƙasar musulmai ce wannan kuma ƙasar ba ta musulmai ba ce to ya za su yi mu'amala a tsakaninsu a abin da ya shafi sulhu abin da ya shafi hudina abin da ya shafi alƙawari da amana da za a kulla a tsakanin juna cewa ba yaƙi duk musulunci ne bayanin wannan kuma alƙur'ani ne bayani akan wannan ana fassara ma mutane alƙur'ani don su san wannan sannan kuma da mu'amala tsakanin mutum da mutum musulmi ba da wanda ba musulmi ba ɗaiɗaikun su ya ake mu'amala da su sai ka ji ƙur'ani na cewa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amalahu nan ana bayani akan mu'amala tsakanin mutum da mutum amma ɗayan mutum ɗin musulmi ne ɗayan kuma ba musulmi ba ne ana fassara ma mutane alkur'ani don su san wannan su san yadda za su yi waɗannan mu'amalolin wannan tana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi da suke sa a yi tafsirin alkur'ani mai girma manufa ta takwas bayanu azamati hadal kitab yi ma mutane bayanin girman wannan alkur'ani a fitar musu da mu'jizarsa a fitar musu yadda alƙur'ani ya zama gagarabadan alƙur'ani ya zama gagara kwaikwayo littafin da larabawa waɗanda suka fi kowa iya larabci suka aka nemi su cewa su kawo irin da suka kasa aka ce an yafe musu su kawo surori goma suka kasa aka ce su kawo sura ɗaya suka kasa fito ma da mutane girman wannan alƙur'ani maganar Allah ne shi وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه haka manzo Allah ya ce fifikon da ke tsakanin alqur'ani akan sauran maganganu to kamar fifikon Allah ne akan halittarsa ana fassara wa mutane alqur'ani don wannan saboda ne saboda alqur'ani ne idan mutane sun yi ruku da shi za su kubuta su samu rayuwa mai kyau a duniya kuma su samu rayuwa mai kyau a lahira لا صلاح في الدنيا إلا بالقرآن ولا فلاح في الآخرة إلا بالقرآن باب جاروة الرعيوة الدنيا سيد القرآن في أن يرقوا دشي في أن يأيكي دشي في أن aiwatar da shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake buƙatar a aiwatar da shi a rayuwar mutane sannan kuma ba za a samu aljanna ba a samu babban rabo a lahira sai an yi da alkur'ani sai an yi aiki da shi duk wahalar da mutane suke ciki a yau da rayuwar ni'yasu da suke ciki babu abin da ya jawo musu faci watsi da alkur'ani mai tsarki da mutane za su zo su yi da alkur'ani to da shi kenan za su ga canji daga Allah maɗaukacin sarki za su ga yadda Allah subhanahu ta'ala. zai ba su rayuwa mai daɗi a duniya kuma idan suka gama wannan rayuwar da take da iyaka to rayuwar da ba ta da iyaka ta lahira in sun je ta to za su ga irin sakamakon da za su samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala uwa masu albarka wannan su ne manya-manyan manufofi da suke sa a fassara alƙur'ani a ƙarƙashinsu akwai ƙananan ƙananan manufofi amma waɗannan su ne manufofi manya-manya a yi ma mutane bayanin su a yi musu bayanin girman alkur'ani a yi musu bayanin ibadunsu a yi musu bayani kan kyawawan ɗabi'u da munana domin su nisanci munana su aiwatar da kyawawa a yi musu bayani a game da mu'amaloli a tsakaninsu isu isu su musulmai da kuma waɗanda ba musulmai ba ya za su yi mu'amala da su in aka yi wannan mutane suka fahimci alkur'ani a matsayin dunkulallen bayani da ake sharhinsa ake fassararsa suka aiwatar da shi to da izinin Allah za su samu babban rabo kuma su tsira kuma su kubuta to wace bukata mutane suke da ita ta shin mutane suna da bukatar tasiri ko ko ba su da bukata mun ji ne manufofin wace irin bukata ne tsanani mutane suke da ita a fassara musu alkur'ani babban malami shaikul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa, sa muqaddimatu tafsir yana faɗa yana cewa wa hajatul ummati mastatun ila fahmin Ya ce tabbas buƙatar da mutane suke da ita zuwa da fahimta alqur'ani masta Buƙata ce mai tsanani buƙatar da mutane suke da ita ta su san su fahimci alqur'ani fahimta ce wacce bukata ce wacce ce mai matukar tsanani yan uwa ne matukar tsanani allazi huwa hablullahi matinu wanda alqur'ani shine igiyar Allah subhanahu wata'ala wadda take mai karfi alqur'ani shine igiyar Allah madaukakin sarki mai karfi wadzikru hakimu kuma alqur'ani shine ambatu ne hikima abin da ya kamata a rika ambatansa ko da yaushe kar a manta da shi kuma cike yake da hikimomi shine alqur'ani wasiratul malam ya ce Alƙur'ani shine hanya wacce take dudar wadda in an bi ta ba inda za a tsinci kai sai rayuwa mai kyau ingantacciya a duniya kuma rayuwa mai kyau ingantacciya a lahira wallazi la tafihu bihi al-ahwa wanda ababen da rayuka suke so idan suka bi shi ba za su karkace ba alƙur'ani duk wanda ya bi shi ba zai karkace ba zai tafi a miƙe a kan hanya madaidaiciya wala taltabisu bihi al-alsunu sannan harsuna ba su rikicewa da alƙur'ani idan ka buɗe bakinka da alƙur'ani za ka yi magana to harshenka ba zai karye ba ba za ka rikice ba ولا يخلق على كثرة الترجيح sannan Alƙur'ani baya tsufa dan ana maimaita shi da yawa shi idan ana maimaita shi ma ƙara kyau yake yi wa khayru jahim la yumallu hadithuhu wa tagdaduhu yazdadu fihi tajammula alkur'ani shine abokin zama abokin hira wanda ba a gajiya da nana tashi maimaita shi ma na ƙara masa kyau ne kai da kake karanta shi ya ƙara maka kyau sannan kuma shi da ake karanta shi ya ƙara kyau ba ya tsufa saboda maganar Allah ne wala kan qadi ajaibuhu sannan ababan mamaki na alqur'ani ba ta karewa ba ba su yankewa yau za ka ga wani abun ban mamakin gobe ma za ka ga wani abun ban mamakin haka za a yi ta ganowa wala yashba'u minhu ulama malamai ba su koshiya da ba su alqur'ani ku duba yan uwa tun zamanin sahabbai ake tafsirin alqur'ani amma har yau za mu ji maganar da wani babban malami farfesa a ƙasar Saudi Arabia ya faɗa a game da tafsirin alkur'ani da buƙatar shi da ake da ita a kowane lokaci a kowane zamani akwai wani wuri ana da buƙatar fassara alkur'ani to malamai ba su koshiya da shi ba su koshi da shi ana yi kullum ana bincike ana bincike a game da alkur'ani ana bincike amma ba a ƙunshi game da shi man qala bihi sadaka duk wanda ya magana da alkur'ani gaskiya zai fai domin ba ƙarya a ciki la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin halim ba ƙarya a cikin alkur'ani babu suka ne na ƙarya ko duhu na ƙarya a cikin alkur'ani gaskiya ne shi dukkan sa wa man amila bihi ujira duk wanda ya aiki da alqur'ani Allah zai bashi lada za a bashi lada wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da alqur'ani to adalci zai domin babu zalunci a cikin alqur'ani wa man da'a ilayhi hada ila siratin mustaqim duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani to zai shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya ce wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wanda ya bashi saboda girman kai mutum ya ki aiki da alkur'ani a Allah to sai Allah ya balla shi ba zai samu daraja ba wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu duk wanda ya nemi shiriya ba a cikin alkur'ani ba to sai Allah ya batar da shi zai gama fagamfagan a rayuwa ba shi ba shiriya wannan magana ta malam ibn taymiya hadisi ne ya dunkule an ruwaito shi mawqufi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an ruwaito shi mawqufi daga sayyidina ali radiyallahu anhu amma sanadin sa yana da rauni amma malamin ibn taymiya ya markade shi a matsayin magana kuma abu ne da ake da bukatar sa magana ce ta gaskiya magana ce tabbatacciya duk abin da aka faɗi a nan babu wani abin da wani ke da musulunta so daga al'umma na da buƙatar fassara alƙur'ani matuƙa a fassara musu alƙur'ani babban malami kuma farfesa na alƙur'ani a jami'o'in musulunci na ƙasar ƙasashen larabawa al'ustazul doktor fahad bin abdurrahman babban malamin tafsiri ne babban malamin alƙur'ani yana faɗa a cikin yabo da ya yi ma wani littafi da wani ɗalibinsa ya rubuta a matsayin phd ɗinsa littafin sunansa asbabul khata'i fi tafsir dalilan da suke jawo ai kuskure a tafsiri kuskuren aƙida kuskuren fassara kuskuren ma'ana kuskuren lafazi kuskuren istinbati da sauran kurakuran da ake a cin Alƙur'ani. almajirin ya rubuta littafin to shi ne masa abin da ake ce mishi takriz takriz wato ya masa shimfiɗa ta yabo to a shimfiɗan wannan littafin yake cewa min al'umurin musallabati shar'an yana ɗaya daga cikin ababen da aka yadda da su a shar'ance an na ilmar min ashrafin ilmi lallai ilimin tafsiri yana cikin ilmoman da suka fi daraja ilmomin da suka fi daraja wa a'laha wa asmaha kuma ilimin tafsiri yana cikin ilmoman da suka fi sama suka fi ɗaukaka wannan a fili yake kowa zai yadda da wannan saboda me saboda kasancewarsa yana da alaƙa da maganar Allah yadda maganar Allah ta fi kowace magana to haka fassara ta ta fi kowace fassara mu'amala da Alƙur'ani ta fi mu'amala da kowane littafi ta fi mu'amala da kowane ilimi saboda me saboda ana mu'amala ne da maganar Allah saƙon Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ma bayansa domin su ɗauka su yi aiki da shi su tsira su kubuta to shi ne sai yake cewa wala ya dalun nasu mutane ba za su gushe ba bi hadati suna cikin bukata fi kulli asrin wa fi kulli makanin a kowane zamani a kuma kowane wuri ila man yufassiru lahum alquran karim suna da bukatar wane ne zai fassara musu littafin Allah kowane zamani kowane lokaci kowane wuri to mutane suna da bukata a musu tasiri, a fassara musu alqur'ani shi yasa tafsirin alqur'ani yan uwa bai tsaya sai a watan ramadan ba kowane lokaci ana yin sa amma ana ɗaukin a yi shi ne a watan ramadan kamar yadda muka faɗi a shimfiɗa ta farko kasancewar watan na ramadan shi wata ne na alkur'ani a cikinsa allah ya saukar da alkur'ani domin ba wannan watan daraja da girmama shi mimman atahu fahman amma wanda zai tafsirin nan ba kowa ba wanda Allah ya bashi fahman daƙiƙan fahimta wadda take mai zurfi a cikin littafin Allah shi zai tafsiri wa hissan sannan Allah ya ba shi gani na kwakwalwa ganin da ya kasance mai zirfi to shi ne ya cancanta ya ɗauki tasirin alkur'ani ya ma mutane yanzu ila mujtama'ihi da yake mana a zamanin na ce, sai ya ce wanda zai tasirin nan ya kalli al'ummarsa bi ainin da ido ɗaya ya tsaya ya kalli al'ummarsa da ido ɗaya fayushakhisu amradahu sai ya gano cututtukan al'ummar waɗanda matsaloli al'ummar take da su misali wannan zamanin namu 'yan uwa akwai cututtuka na aƙida akwai cututtuka na kyawawan ɗabi'u ɗabi'u sun lalace mu'amaloli sun lalace abubuwa sun zama ba su tafiya yadda ya kamata su tafi to sai malami masanin alkur'ani ya kalli cututtukan al'ummarsa da ido ɗaya wa ya tawajjasu aina da sannan ya binciko matsalolin wannan al'ummar wa yanzu bil aini al ila sai kuma ɗayan idan nasa ke kalli alkur'ani da shi multabisa min ilaj ash-shafi wad-dawa ya nemo magani wanda in an sha shi za a warke ya nemo abin da zai ba da waraka daga wannan waɗannan cututtukan da ake fama da su a cikin al'ummarsa sai ma mutane fassara alƙur'ani ashe ana da buƙatar fassara alƙur'ani a kowane lokaci kuma kowace al'umma tana buƙatar fassara irin ta zamaninta irin ta zamaninta shi ya sa muka ga tasirai sun yawa a malamanmu magabata sun yi tasirai kuma kowane zamani kuma kowane malami za ka ga akwai fuskar da ya bi a wajen yin tafsiri ya kalli al'ummarsa kamar yadda al'ustazu doktor fahad bin abdurrahman rumi yake faɗa a kalli matsalolin al'umma ne yake damun wannan al'umma waɗanda irin cututtuka take da su sai a kalli Al'ƙur'ani wani irin magani ya bada sai a ɗauko wannan maganin sai a ba al'umma shi sai ta sha sai ta warke kuma dama wanda zai bada maganin da sai ƙwararren likita ƙwararren likita shine masanin alƙur'ani wannan abin da wannan babban malami ya faɗi kenan game da buƙatar da ake da ita a game da fassara alƙur'ani al'imamu suyuɗi rahmatullahi alaihi shi ma ya yi batu akan mahimmanci da buƙata matsananciya da al'umma take da shi na tafkiri ya ce innal ƙur'ana innama ma na zalabi lisanin arabiyye fi zamani afsahil arabi alƙur'ani ya sauka da larabci ne larabci ne fasaha kuma ya sauka a cikin al'ummar da su larabawa ne waɗanda suka fi kowa fasaha a magana wa kanu ya'lamuna zawahirahu wa ahkamahu da manzo Allah sallallahu alaihi yi magana to sahabbansa masu balaga masu fasaha larabawa ne su yan asali yan gado to suna fahimtar zahirin abin da alkur'ani yake faɗa musu sannan suna fahimtar hukunce-hukuncen alkur'ani haka alkur'ani ya soka a cikin waɗannan mutane amma da ƙa'iku batsini amma ababe masu zirki na alkur'ani duk da kasancewa sahabbai larabawa fa inna ma kana yazharu lahum ba'da al-bahth wan nazr sai sun tsaya sun yi bincike sun yi nazari sun kalla ayoyin sannan za su fahimci abin da alƙur'ani yake faɗa musu idan zahiri ne to sukan fahimta da sauri da manzo Allah sama ya karanta musu amma idan abu ne da yake mai zurfi to sahabbai ba su cika fahimta ba dai sun tsaya sun wasa kwakwalwarsu sun buɗe zuciyarsu sun yalwata ƙirjinsu to daga nan sai su fahimci a ah, ga abin da Allah maɗaukacin sarki yake nufi Ma'asu su'alihim annabi sallallahu alaihi wani lokacin ma sai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su gane abin da annabi yake nufi ba kuma Laraba ne fa su amma qur'ani zai faɗi wani abu amma ba za su gane ba sai sun zo sun ce ma manzon Allah sama ya ma'aikin Allah ne ake nufi da wannan abu ko kuma su je su yi kokarin fassara amma ƙarshe fassara ta su sai ta zama ta kuskure sai manzon ne ce a'a ba haka ake nufi ba ai fahimtar da kai ba haka take ba ga fahimtar ga daidai fil aksar a lokuta masu yawa ka su'alihim lamma nazala qawluhu ta'ala wa lam yalbisu imanahum bi zulm kamar yadda sahabbai suka zo suka yi ta kuka a lokacin da aka sokar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفلحون فأي الفريقين أحق بالأمن ويسوى سكة تنشنتا سسامو أمنشي دقى شقاوتا سواي سكة تنشنتا سسامو أمنشي دقى غوء دنيا إن كنتم تعلمون إن كنتم sai Allah ya ba da amsa sai ce allazi na amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabbai sun san me ake ce ma zalunci sai suka kama suka zo suka tambayi manzala suka ce ya rasulullah ayyun minna la yazlimu nafsahu waye cikin mu bai zalunta kanshi in ba mai kowane zalunci ba ai muna zalunta kanmu wani zuban mutum yakan ji yunwa yake cin abinci kuma ba azumi yake ba zalunta kai wani zubin ga rana ba aiki mutum yake ba sai ya tsaya a rana rana ce ta kwala jikin shi ya zalunci kanshi mutum bai san abu bai ki tambaya kansa zaluntar kai ne mutum ba yi da ilimin abu amma ba zai nemi ilimin wannan abun ba kuma ya afka ma aikata shi zaluntar kai ne tuwaye a cikinmu bai afka cikin wannan ba sahabbai suka yi ta kuka ashe ba su ba aminci kenan ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabbai sai tunaninsu ya tafi zaluncin da ake nufi ana nufin cutar kai shi kenan sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fassarahu sallallahu alaihi wa sallam lahu sai manzon Allah ta sama ya fassara musu wastadalla alaihi bi qawlihi inna shirka la zulmun azim sai manzon ya ce ai ba irin zaluncin da ake nufi ba ba irin zaluncin da kuka fahimta ba ne ba shi ake nufi ba zaluncin da ake nufi shirka ake nufi sai ce ba ku ji abin da luqmanul hakimu yake ce ma ɗansa ba ya bunayya la tushrik billahi inna shirka na zulmun azim ya kai ɗana kakka hada Allah da wani kakkai shirka a cikin ibada lallai shirka zalunci ne babba ita sai sahabbai hankalinsu ya kwanta ashe zaluncin da Allah yake nufi a nan ana nufin ne ana nufin shirka ba ana nufin mutum ya zalunci kanshi ba kun ga sahabbai larabawa yan asali ma baina mubarin wa rabi'a larabawan asali waɗanda tsakanin banu mubar suke da kuma banu rabi'a duk su ne suka gewaye manzo Allah Salama amma dukkaninsu suna buƙatar manzo Allah sama ya musu fassarar wasu ayoyi وكسؤال عائشة عن الكتاب اليسير na na aisha ku duba jin larabcin na na aisha idan kana son ka gane na na aisha balarabiya ce ta asali ka ɗauki hadisu ummi zar'i ka ɗauki hadisin da nana aisha ke ba manzo Allah sama labarin wasu mata guda goma sha ɗaya da suka zauna suna faɗin zamantakewarsu da mazajensu kowace ta alkawari ba za ta rufe mijinta asiri ba wata ta yabe shi wata ba yabo ba fallasa wata kuma ta fallasa shi haka sun rasu su uku to ka duba yadda na na'isha ke wasa da larabci a cikin wannan hadisi da take ba manzon Allah sallallahu alaihi labari na ummu zar'i to amma duk da haka lokacin da suwatul shiqaq ta sauka idan sama'un shaqqat wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا na na aisha bata fahimci abin da ake nufi da fasaufa yuhasabu hisaban yasira ba duk wanda aka bashi littafin daga hannun dama to da sannu za a masa hisabi mai sauki na na aisha ta ce menene wannan alhisabul yasir sai manzalla su ne ce zalika al'arzu abinda ake nufi shine za a nuna mashi laifukan shi da yayi sai a ce wuce shine al-hisabul yasir sai manzo sun sai ya ce man nuki shal hisab uzib aina na Aisha ya kamata ki fahimta duk mutumin da aka masa binciken kwakwaf to an masa azaba a wata fassara uziba ai sayu'azzab kuma duk wanda aka tsananta masa bincike to da wuya in ba a masa azaba ba to daga abinda da ake nufi da al-misabul yasir fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin da hannun dama fa sawfa yu'radu a'maluhu thumma la yuhasab za a jiro masa da ayyukansa a nuna masa a ce kaga ayyukan ka da ka aikata ranar kaza ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza da minti kaza a waje kaza ka aikata kaza Allah bai da wannan aikin da kai ba amma an yafi maka wuce <laughs> kaga shine alhisabu yasir al'am a bujiro ma da mutum aikin ba, ko bujiro wannan ba wai kowa zai gani ba shi kadai za a nuna mawa shi kadai za a nuna mawa domin ne domin yau matubular shara'ir ranar tunan asiri to wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa alhisabu yasir la tubla shara'ir ba za a tuna masa asiri ba shi kadai za a nuna masa ayyukansa kuma sai a ce an gafarta masa الإمام السيوطي يشيق بدا تشيوا وكقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه كمان قصة صحابي عدي بن حاتم الوقت عند أكس وقد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أنا بيانا أزمي يدي كما تمكن يجمع سهور حتى يتبين قد شكشا حتى فرن ذريا بين أجريك ودقبين إنزالي adiyu radiyallahu anhu sai je ya samu silin zare fari ya dauko silin zare baki sai je ya sa a ƙarƙashin filansa sai ya tashi sai ya ci abinci ya ci abinci ya ci abinci sai ya koma sai ya ci gaba da bacci ba su da fitullu a lokacin su ba wutan lantarki sai ya ci gaba da cin abinci sai ya ƙara kwanciya haske da gari ya waye gari ya fes rana ta fito ta shigo ta windonsa sai ya fulan filansa sai ya gane eh ga farin zare ga bakin zare shi ke ya taho wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wa wajen sama ai yau ma'aikin Allah na yi sahur mai daɗi ai ban daɗe ma da gama sahur ba yanzu da nake zuwa wajen kamar sai ne ke subhanallah ya aka yi ce ga Allah yana ce mana wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ai Allah ya ce mana haske farin dare ya bayyana daga bakin dare ni ma kuma ne aiki da wannan aya manzo Allah sama yayi dariya ya ce a'a ba haka Allah ke nufi ba Allah yana nufin hatta ya ta bayyana fajr min shine sai yace zaka bayadun nahar wa sawadul layl abinda ake nufi ana nufin bakin dare da kuma farin asuba alfijir ya keto ake nufi ba ana nufin dare na zahiri ba ka je ka sa dare ka ce sai ka raɗa ganewa cikin duhu a'a a daren da ake nufi shine hasken da zai zo na alfijir alfujir na gaskiya sannan kuma duhu na dare ya tafi shi ake nufi da zaren da ake nufi fari da baki fa ku duba adiyu balarabe ne fa amma ya buƙaci fassara alƙur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ghairi zalika mimma sa'aluhu an ahadin minhu al-imam suyuti yace da kuma makamancin wannan cikin abin da sahabbai suka rika tambayan manzo Allah sama game da ɗaiɗaikun ma'anonin su sai al-imamu suyuti sai ce wa nahnu muhtajuna ila ma kanu yahtajuna ilayhi wa ziyadatun ala dhalik to yadda sahabbai suke da bukatar tafsiri to mu haka muke da tafsiri da dadi ma mu bukatar mu ta dadu akan daduwar akan akan bukatar su mimma sa'alu mimma abin da su sahabbai ba su bukata ba na abin da ya fito musu fili abin da ya bayyana a gare su suna gane fassararsa sa to mu fa hatta abin da ya fito filin ba ma ganewa al-imam sibbi ce li qusurina an madariki ahkamin lughati bi ghairi ta'allum saboda muna da gazawa a game da ilmoman larabci in ba mu koye su ba su ko ko su koyi larabci ko ba su koyi larabci ba larabci galin ne sun taso a cikinsa kuma larabcin bai gurbata da wani yare ba domin daga cin matsalar yare akwai gurbatarsa da haɗuwarsa da wani wanda ba shi ba zai yi wuya ka samu ɗan najeriya ya iya maka hausa ta awa biyar kai ta rabin awa bai sa kalmomin da ba hausa ba a ciki ƙwarai da gaske kuma ko ya je boko ko bai je boko ba ko ya yi karatun boko ko bai yi ba yanzu mutum kawai zai ragen shi ɗan ƙauye bai taɓa karatun boko ba ya san oke yana ma magana ta waya yana oke oke wai ya san oke haka ne kenan haka ne eh haka ne ya san haka ko kuma ka je yana ce maka ko kuma ko kuma ka je yana ce ko kuma ka je yana faɗa maka yana ce maka yake yana ce maka problem muna cikin problem ne muna cikin problem kowa ya san kalma problem ko da ya je boko ko bai koyi turancin ingilishi ba ko ya koya to kaga wannan tasirin wani yare a cikin yaren ku kenan to laraba su ba wannan tasirin eh? su ba wannan tasirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san wannan tasirin ba suna larabawan asali ne su فنحن أشد الناس احتياجا إلى تفسير الإمام السيدي يقول إن ذا أكي والله موني متانا دفن مكفر a أي متفسيري al-imam suyuti ya rayu a ƙarni na goma ya rasu a shekarar manzo alhijiran hijiran sama 911 shekarar da al-imam suyuti ya rasu kenan 911 bayan hijira amma yake faɗin wannan magana a cikin littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an fa nahnu ashaddu an-nas ihtiyajan ila tafsiri mu muka fi bukata a cikin mutane a mana tafsiri domin ba mu san larabci ba ba larabawa ba ne ba alƙur'anin nan kuma Allah ya wajabta mana aiki da shi kamar yadda aka faɗa mana a baya to shine sai ya ce wa ma'lumun anna tafsira ba'dihi yakunu min qibali basl al-alfaz al-wajiza sanannen abu ne tafsirin alkur'ani wani zubin akan yi shi ne domin a buɗe ma mutane lafizza a fassara musu lafazi wa kashi ma'ani ha sannan kuma a yi musu bayanin ma'anonin waɗannan lafizza sannan wa ba'dihi min qibal tarjihi ba'd al-ihtimalati ala ba'd Wani zubin kuma akan yi tafsiri ne domin a tantance ma mutane maganganun da malamai suka ambata na wannan fassara wani zubin aya ɗaya sai ka samu akwai fassarori biyar shida goma ma ko fiye da haka da malamai suka yi to a zaɓan ma mutane fassara da tafi da ana yin tafsiri don wannan kun ga malam al ya faɗa mana ana yin tafsiri ta hanyoyi biyu hanya ta farko bayan yayi mana bayani kan buƙatar da muke da ita ta tafsiri to sai kuma yayi mana bayani akan cewa ana ma mutane tafsiri wani zubin a fassara musu lafazi a fassara musu ma'ana a fitar musu da hukunce-hukuncen da waɗannan ma'anonin suka kunsa wani zubin kuma ana musu tafsiri domin tantance musu fassarar da take malamai sun ambaci fassarori kaza to sai a ce kaza daga cikin fassarorin da aka yi ita ce tafi daidai saboda kaza na goyon bayanta kaza na goyon bayanta saboda daka al'umma muna da buƙatar tafsirin alƙur'ani mai girma a kowane lokaci ba sai a watan ramadan ba amma alal aƙalli idan ba mu samu daman yi ba a kowane lokaci a tsawon lokaci na shekara to bai kamata a ce ban fassara alkur'ani a cikin watan ramadan ba watan alkur'ani me ake ce ma tafsiri malamai sun ambaci ma'anoni da yawa na tafsirai amma daga cikin fassarar da tafi birge ni, akwai fassarar babban malami al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi a tafsirin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yace wasmun lil ilmi al bahith an bayani ma'ani alfaz al qur'ani wa ma yustafad min hadi ikhtisar aw tawassul yace abinda ake ce ma tafsiri shine ilimin da ke bincike akan bayanin ma'anonin lafizan alkur'ani da kuma abinda ake fa'idantuwa da su ababen da ake fa'idantuwa da su a cikin ma'anonin nan na lafizan alkur'ani bi ikhtisarin ko a takaita ashe ana tafsiri a taƙaice shi yasa za mu zo wasu tafsiran na malaman mu magabata mukhtasarai ne sun takaita bayani al-imam ibn juzai al-malik yana da tafsirin sa tafsiru tanzil tafsiri ne mukhtasar tafsiri ne mujalladai biyu kaga tafsiri ne takaitacce al'imamu jalaluddin suyuti da jalaluddin muhalli suna da tafsirinsu tafsirul jalalai ne muktasar ne takaitaccen tafsiri ne babu tsawaitawa a cikinsa al'imamu suyuti rahmatullahi alaihi bayan wannan tafsirin na jalalai yana da wani tafsir takaitacce al'ikli الإكليل فيما يستفاد من التنزيل فيما تفكيري نتقيتتشي ولما لم يغبو تلتافنسا الإقسير في التفسير تفسيري نتقيتتشي waɗannan malaman da suka ɗan daɗe kenan a baya-baya a zamaninmu kuwa yanzu akwai tafsirai ƙanana-ƙanana da yawa mala abakar gumi rahmatullahi alaihi yana da tafsirin saraddul azhani ina ma'anin qur'an tafsiri ne muktasar aidul qarani الدكتور عايد القنبي yana da tafsirinsa a tafsirul muyassar tafsiri wasu majmu'a na malamai ba malami ɗaya ba sun haɗu sun yi tafsirinsu da suka kira shi a tafsirul muyassar bayan na aidul qarar tafsiri ne takaitacce duk waɗannan takaitaccen tasirai ne kana iya sa a cikin jerin tasiran da aka takaita su akwai tafsirin su sa'adi tafsirul karimin rahman shi tafsiri kalamin manna tafsiri ne muktasa tafsiri ne domin ba za ka haɗa shi da irin tafsiran irin su al'imamul kurtubi ba wanda aya ɗaya sai su ɗau shafuffuka suna sharhinsa ko irin su tafsirul wahidi هو تفسير التفسير المنير نظام يعني تفسير الأستاذ الدكتور وحبات الزحيلي هو تفسير آه، آه، أبنى آه، العلامة ابن عاشور وانده مكي فاتن تعريفهم ليما تفسير ينزو تفسير التحرير والتنوير جزئي إيه ثلاثة قال ولا لم تفسيرين موسعي ولا لم دعك يلوتاش هو إيرن تفسير ببما لشيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري tafsirinsa tafsiri ne mutawwal wanda ba haka ma ya so ya yi shi ba ya tara almajiransa ya ce musu zan muku tafsiri na alkur'ani mai girma daga fatiha zuwa nasi ku tanadi fefofi fefa ku tanadi fefa guda dubu talatin suka ce ala gafata malam za ka ma ya bihi al'umur wannan ma da yaushe za a gama ai sai mu mutu ba a komai ba sai ce subhanallahi ma ta himma ce subhanallahi himma ta mutu ba mazaje yace to ku takaita yanzu zan muku tafsiri ku tanadi tefa ɗaya guda dubu uku to shine wannan tafsirin nasa jami'ul bayan an tawili ayin qur'an a cikin mujalladai goma sha biyar kuma takaitawa ne haka limamul khatibul baghdadi ya kawo a cikin tarihinsa تاريخ مدينة السلام تاريخ بغداد kun ga أن akwai yin bayanin ma'anonin lafizan Alƙur'ani mai girma ko a takaita ko a yalwata wannan a wajen al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi shi ake nufi da tafsir shi yasa babban malami al'allamatu azzamzani yake faɗi a manzumarsa yake cewa ilmun bihi yubhasu an ahwali كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينة yace abin da ake ce tafsiri shine abin da ke bincike a game da halayen yadda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da littafin Alƙur'ani ke da makamancin wannan wanda fannona ne sun kai guda hamsin da biyar. fannonin da suke da alaƙa da tafsirin alƙur'ani al'allamatu zamzami ya ce guda hamsin da biyar ne kuma sai da ya ambace su duka a cikin wannan mukaddima tasa wadda ta shahara da manzumatu zamzami al'imamu zamzami ya rasu a shekara ta ɗari tara da saba'in da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shekara ta ɗari tara ya rasu ɗari tara da saba'in da shida kaga ya rayu shekara saba'in da shida a duniya to ya rubuta wannan manzumar tasa a cikin ya bayani kan abin da ake bukata a sani game da tafsiri to daga tafsirin alkur'ani yan uwa ba abin wasa bane ya kamata da masu da waɗanda ake mawa duka a sa tsoron Allah a cikin zuciya a yi a ga girman alkur'ani a ga girman wanda ake fassara maganarsa ba zai yiwu shugaban ƙasa ya tura ka a matsayin wakilinsa ka karanta saƙon shi ba kar yin abin da ka ga dama ko ana yi kaga ba za ka yi ba to ba shugaban ƙasa ba ubangijin shugaban ƙasa mahalicinsa mai kula da rayuwarsa shi ne maganarsa ake karantawa ya kamata a girmama ta ko bai kamata a girmama ba ya waje ba ya kamata ba a girmama magana Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗi yau ne ranar da aka bude da yawan kuma 'yan uwa ba su san ma an dawo nan ba sakamakon canji da aka samu wanda da ba a nan za a yi ba to kuma Allah ya kaddara a nan din za a yi asali dama a nan din aka so a yi to kuma sai aka so ba a nan za a yi ba daga baya to daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki wanda san sane ke tabbata sai ya tabbatar da a nan din za a yi saboda haka waɗanda ba su sani ba sai a sanar da su liyuballigh shahidu shahid kuma al-ghaib wanda bai sani ba sai a sanar da shi wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba kuma kamar yadda muka faɗi dama shimfiɗa za mu fara to shimfiɗan ma ga ta mata shimfiɗu ba mun fara ta dai amma dai ba mu kai inda nake son mu kai ba kuma abokin tafiya wato lokaci ya cin mana saboda ka za mu tsaya a yau a matsayin majalisi na farko da muka fara shimfiɗa in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe to sai a ɗora daga inda aka tsaya kuma an Allah ya kaddara za a fara tafsiri cikin alkur'ani sai a fara bayan an gama masa shimfiɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya mana albarka da albarka alkur'ani Allah ya yi mana damuwar da muke ciki saboda albarka alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mana arziki saboda albarka alkur'ani Allah ya shirya mana zuriyar mu saboda albarka alqur'ani wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kana ramma